Sakar so, sakar so, sakar so, sakar so, so saƙar so saƙar so saƙar so saƙar so saƙar so wasu wasu ganewa mutum da girma yake mai ilimi ba zai jahilce ni tunanina da ‘yata ban taɓa tunanin cewa ya kamata auri wani ɗan wani gida na masanu da shuni ba. Nisa al'amura na gaggawa tafi yawa a ciki? Ba da wata mafita, domin lokacin da ake miki magana kunnuwan ki toshe su kike. Ya aka yi na yi wa kaina ganganci? Me yasa na yi watsi da soyayyar zahiri na karɓa ta ganga? Ni ina daga cikin masu baiwa gwamna shawara akan auren zawarawa amma kuma a cikin gidana a ce ta guda ɗaya ta gare ni in aurar da ita? Na san wace ce jimmala. Tana da zarfin ciki da nukufurci. Ba na jin jimmala ko mutum ka yanka a gabanta za ta gaya wani. ballantana har ta ɗauki wuka ta daba a cikinta. Wallahi a ruwa nake, mafita kawai nake nema. Idan kuma ta gagara faɗa min komai fa. Da ka sanar da ita cewar Jabir ya ce ajiyarsa tamkar bar gurbin kwai take. Barinta a tattare da ita zai iya zame mata matsala. Don haka a sha ruwan rijiya ko ya yi maganin kishin da ake fama da shi. akwai tarin lamba a cikin aurenmu wallahi bai ɗauri ba dukkan abin da zuciyarka take yunkurin ka aikata da ni zina ya zama dole na faɗa maka don ku idan ban sanar maka ba na yaudare ka jimala ban fahimce ki ba me yake faruwa ne dukkan abin da jabir ya faɗa maka gaskiya ne babu karya a cikinsa babu yadda na iya dole na sanar da kai abin da baka sani ba muryaya kada ki sani a duhun da balan iya fahimtar waye mai gaskiya ba ni ko ke ko shi na yarguza min aure na a kuma ta yaya shin babu fahimta tsakanina da ke ne ko kuma sadakin da aka ɗaura mana aure ne bai kai ga hannunki ba jimala jimala dan Allah in ba za ki damu ba ina so za mu yi magana lafiya malam ka san ni ka da labarin nayi aure lafiya malam me ya faru kana da wani personal issue da matata ne idan ku abin da kuke gaya min tabbas gaskiya ne to tabbas ka aikata babban kuskure kuskure ai ba aibu ba ne babu mamaki zan iya aikata kuskure musamman kasancewa ta ta dan adam kuma musulmi amma zan so in ji kuskuren da na aikata domin in samu in gyara shi tabbas ko shakka babu idan har aurenka da jimmala ya tabbata gaskiya ne wallahi tallahi aurenka bai yi ba kuma ina mai tabbatar maka da cewa auren nan da akwai lamu'o'i da yawa a cikinsa saboda ta saƙa shi ne da kwarashin da ba za ta iya warware ka ba amma ina fata kai musulmi ne kuma ka san shika-shikai da matakai da ake bi har mace ta zama mata aure ga mijinta zan so ka lissafa musu da fara sadaki ina nufin kai sadaki zuwa gidan magabatanta kula da ci da shanta yi mata sutura wato tufafi wayannan suna ɗaya daga cikin jigajikan abubuwan da suke sawa aure ya tabbata duka waɗannan da ka lissafo wanne ne ban yarda da shi ba kuma wanne ne ban aminta da shi ba ban cika shi ba da alamu ka jahilci addini ko kuma kana da ƙarancin sani okay to abinda nake so ka sani shine wallahi wallahi rantsuwar dan musulmi wallahi aurenka da jimmala bai yiwu ba jimmala ke sanar da shi saboda kai je faɗa ramin da ba na shi yaro yaro ne yaro man kaza idan ya jira na ya narki babba man jaki idan ya ji rana ya daskare. girma girma yake mai ilimi ba zai jahilce ba kiran mulki kula in kin ko ƙarshen ki ba za ya yi kyau ba gajin malakin sata a hanyar da ba mai ɓullewa ba saƙar suwa Barka zuwa. Barka ne. Yawwa, ake so ne? Kaji nake so guda uku. Nawa nawa ne? Akwai na dubu biyu, akwai na dubu uku, ya danganta da yawan gawa. Ok, to a samun manya guda uku, a samun guda biyu a leda daban, guda ɗaya kuma a leda daban. Kama ka san nan mu ba ma karɓar kashi, sai dai za ka je can ka biya, in so aka ba ka sai ka zo sai a السلام عليكم sanar da zaman hakimci da kuma zaman kadaici ina ganin mu tashi mu yi sallah kamar yadda addini ya koyar akwai tarin lamba a cikin aurenmu wallahi bai ɗauri ba duka abin da zuciyarka take yunkurin ka aikata da ni zina ya zama dole na faɗa maka don ku idan ban sanar maka ba na yaudare ka jimala ban fahimce ki ba me yake faruwa ne duka abin da jabir ya faɗa maka gaskiya ne babu karya a cikinsa babu yadda na iya dole na sanar da kai abin da baka sani ba muryaya kada ki sani a duhun da ba zan iya fahimtar waye mai gaskiya ba ni ko ke ko shi me ya ruguza mun aure na a kuma ta yaya shin babu fahimta tsakanina da ke ne ko kuma sadakin da aka ɗaura mana aure ne bai kai ga hannunki ba don Allah ka yi haƙuri kar ka tursasa zuciya ta faɗin abin da bata shirya gaya maka ba ke kaɗai kika yi kashinki kuma ke zai dama da wari hanyar da kika bi kika kore shi shi zai sa ki dawo da shi saboda ya je wurin mahaifinki sun zauna da shi ya kwashe ya gaya mai komai mahaifinki ya gana da shi kuma ya san wani abu daga gare shi umma ba na jin abin da ya faru tsakanina da jabir zai sake dawowa gare na a karo na biyu me kike nufi kina son koma mahaifinki da magana wata magana ba ta jabir ba to ke ba za fa ki janyo sanadin da za mu samu matsala da mahaifinki ba tun da muka yi aure da shi hakkawo yanzu ban taɓa samun matsala da shi ba sai da ta sanadiyarki. Ba haka nake nufi ba umma yadda zan tarairai Jabir har ya dawo gare ni wallahi ban san yadda zan yi ba. Wannan kuma ya rage gare ki. Tun da haka ne sai ki tattara kayanki ki koma ƙauye wajen inda ki je can ki zauna. Ƙauye kuma umma. Ƙwarai kuwa. jiya mm. tabarkalla masha Allah <laughs> wallahi lefe ya yi kyau duk unguwan inda kika shiga zancen lefen nan ake yi mm. kowanne gida fa kika leka zancen lefen yan nan ake yi to ai ba dama ne akwai goshi yan daki alhamdulillah masha Allah da ai lokacin da aka saka bikin mm. sai muka ce za mu bada wata da sai ce a'a sati ɗaya kawai ya isa hmm? saboda zai fita waje haka ne shine ba aka sa sati ɗayan nan gaya ke aka rabu wannan uban biki kai jama'a ai mutum a shirye yake komai zai yi shi eh? kai Allah kuma duk gaba ɗaya ba abin da kika gani an yi wa yarinyar nan eh. ba abin da muka yi duk shi ya komai. Hmm? Eh? Ka ai gaskiya dan albarka ne. Allah ya baki yan baya hajiya. Amin. Su ma su samu su dace. Amin. Wallahi yaron na yana da zuciya hajiya. ita ma yadda take ai tana ah ya to kuma yadda ai tace ma tabarkalla masha Allah amma ah, alaikum assalam lafiya lam ina ga ce sai man ne yake yake sallama da ni eh. to ina zuwa ce tana zuwa kaji kaji kaji Mm. Mm. To, Hajiya, zan je in koma. A ba za ki tafi. Kiran ki ba halaba da baki. Kuma wallahi haka ne. Sai ki tafi salamu alaikum salamu alaikum. Wallahi wallahi. Mm. To ai wannan hidima da aka shi. A shi ne. Alhamdulillah. Ubangiji Allah sa albarka. Amin. Allah taimaki yan baya. Amin. Wannan ya ta zo da mu. A yan ta yi. Kai na ji daɗi bilahi da zai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallahi. To ani ba sa abin da ya gurɓata auren nan naku ba. Su ko ta hujja ce ta sa suka faɗa maka haka. Daren jiya da shi ya kamata ya zamto daren farin ciki na. Daren jiya da shi ya kamata ya zama dare abin alfahari na a rayuwata. Daren jiya shi ne ya zama mummunan dare fiye da kowane dare da ba zan taɓa manta da shi ba a rayuwata. Amma ko da ma menene ya kamata jimmala ta sanar da ni. Ma ta gagara sanar da ni. Tabbas akwai wani ɓoyayyen al'amari tsakanin jabir da jummala saboda karfe biyu ne suka yi amu malam wai mene maka ne idan da wani bakon abu da na yi maka ya kamata ka sanar da ni me yasa ka mai da daren angwanci na a matsayin bakin dare mafi muni idan wannan abin kana yin sa ne don samun lada to ka tabbata baka da ladan komai a cikin sai ɗaukar haƙƙi idan kuma kana yi ne don barazana ga rayuwata to ka tabbata cewa kai ma kana cikin wannan rayuwar baka ma shigo cikinta ba tunda ma baka yi auren ba balansana ka san ƙalubalenta ah malam salman haka ne da abin da ka faɗa amma ina so ka sani ban yi wannan abin bane da wata manufa sai dan naga ka nufi wata hanya wadda ba mai bullewa ba ce kuma baya ka kirawo ni da yaro ƙarami na sani ko za ka girme ni bai fi ka bani shekaru yan kaɗan ba kuma ina son ka san wani abu da sannu wata rana yaro zai sanar da babba abin da bai sani ba don Allah ina fatan ka sanar da ni abin da ya saka ni cikin kunci da rashin kwanciyar hankali tun jiya har zuwa yanzu ina son ka yi amfani da hankala manka. wajen sanar da jimmala cewar na sanar da kai wani abu daga gare ta domin na san wace ce jimmala tana da zarfin ciki da nukufurci ba na jin jimmala ko mutum ka yanka a gabanta za ta gaya wani ballantana har ta ɗauki wuka ta daɓawa cikinta to idan kuma ta gagar faɗa min komai fa da ka sanar da ita cewar jabir ya ce ajiyarsa tamkar bara gurbin kwai take barinta a tattare da ita zai iya zame mata matsala don haka a sha ruwan rijiya ko ya yi maganin kishin da ake fama da shi Za ki juri kiran wayarsa, ko da kuwa cajin wayarki zai ƙare. Sannan kuma kunnuwanki su jure dukkan abin da za su ji daga gare shi. Ki yi tarairayarsa, tamkar yadda uwa take tarairayar jaririn haihuwar fari. Ba matsala. zan yi duk abin da kika ce kuma zan jure hakan. Abu guda ɗaya kuma da zaki ƙoƙarin yi shi ne, ki saisaita kalamanki wajen yi masa magana. Wallahi zan yi duk abin da kika ce. Kawai dai ina kallon yadda aka yi rabuwa ne tsakanina da Jabir. Jabir ya sa nan shiga uku. nifa ina cikin tsaka mai wuya. Har yanzu kina da sauran lokacin da zaki gyara kuskurenki, sai dai idan ke ce biki so. Zip ya kamata ka sani. Ka sani cewar kai ba mace bane ba. Ya za ka rinka yin halin mata ka ɗauki kishi gaba ɗaya ka saka a ranka. Ya kamata ka san cewar idan ma kishin za ka yi ni ya kamata ka taya kishi amma ba mala ba. Da ni da kai fa mu muka san tarin ƙuruciyarmu da muka yi muka taso tare. Amma ka zo ka zo kana biyo abin mata saboda Allah saboda annabi da iliminka da komai haba mu jibu. Babu wata cikakkiyar amintaka ta gaskiya da ta wuce amini ya sanarwa da abokinsa magana ta gaskiya abubuwa uku amini ya kamata ya samu daga amininsa na farko ka faɗa masa gaskiya ko da kuwa daga ranar zai tsane ka a duniya na biyu kwaɗaitar da shi halayen salihan bayi annabawa sahabbai da tabi'ai na uku nusar da shi zumunci da hana shi hange kyashin abin da wani zai samu na fahimci duk karance-karancenka baka kai ga karanta littafin who is your friend ba wanda james williams ya rubuta kuma ya sami ingantacciyar fassara daga kamus ɗin hausa um, wato mujibu dan allah dan annabi mu tsaya nan ni fa yanzu ba wannan ne ma ya kawo gurin ka ba na zo ne mai sulhu mu fahimci juna dan allah dan annabi wannan abin dum a ce shi gefe ma iya zama gobe don yanzu akwai abin da nake son Hau, na manta ban maka ala sanya alheri ba. Jummala ta yi aure yau kwana uku. Da <sighs> daman dalilin nima da ya kawo nan gurin kenan in sanar da kai cewar nan da kwana uku insha Allah Jummala za ta dawo gare to ke san cewa saura kwana biyu waɗanda na ɗauka a game da maganar ramla ya cika abin da nake so ki sani shine daga nan zuwa kwana biyu kin ga laraba kenan in dai wannan yarinyar ramla ba ta dawo min da jabir gidan nan ba to ina tabbatar miki bayan ita na tasa ta a gaba ta gidan ke ma sai kin bi ta amma abin mamakin ita da kanta jummala ta sanar da salman cewa babu aure a tsakaninsu to amma ta yaya